dinnan lahadi yau muna ranar goma sha uku ga watan oktoba shekarar miladiya ta dubu biyu da ishirin da hudu masu kalamu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai na yau mu soma da wannan sharhi na musamman da ofishin darikitan telin sahel ya buga akan inda aka kwana dangance da irin kokarin da 'yan Nijar da kuma Majalisar Ceton Ƙasa suka yi domin korar dakarun ƙasashen Turai daga ƙasar mu Nijar. An tsaron ƙasar nan tamu ta Nijar suka tsa tashi tsaye ga kansu suka kwato mulki domin ceton ƙasar nan tamu ta Nijar daga halin haƙula'i. To a wannan ranar ƙalubale da kuma kirimtsi masu yawa suka kasance a cikin wannan hanya da su waɗannan jami'an tsaro na ƙasa suka ɗauka. Amma duk da haka wannan bai hana su ba shimka abubuwa da dama na alheri waɗanda a yau dinnan al'ummar Nijar suke alfahari da su. Majalisar Ceton Ƙasa a ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban ƙasa shugaban Majalisar Ceton Ƙasa Brigadier Janar Abdulrahman Chani sun yi ayyuka da dama na a zo a gani ayyuka waɗanda 'yan ƙasa suka gani a ƙas. To sai dai kamar yadda kuka sani kafin a samu a cimma wannan nasara an sha kokowa an sha gugurmaya sosai da sosai. An samu jiki kanwa domin a samu a cimma wannan nasara. Dangance da irin ƙoƙarin da aka yi shine kamar yadda kuka sani a lokacin da aka yi juyin mulkin an samu jami'an tsaro ko dakaru na ƙasashen turai jirgi a nan ƙasar mu ta Nijar. Ya za a yi a kore su wannan shine ƙalubale na farko wanda majalisar ceton ƙasa ta runguma. kuma tare da goyon bayan al'ummar Nijar baki daya aka samu cin nasara inda aka koru dakarun na kasar Faransa duk da cewa sun maƙe suka yi ta dubaru iri-iri da kuma wato zagon kasa na neman su samu wurin zama ba tare da an kore su ba amma Allah da ikon shi al'ummar Nijar da majalisar ceton kasa suka samu nasara a kansu dakarun na faransa sun tattare nasu ya nasu suka bar kasar nan baki daya sannan ya biyo baya dakarun kasar amurka su ma a cikin irin kokarin da suke yi da wayonsu sun nemi su samu ci gaba da zama a nan kasar mu ta nijar to sai dai al'ummar nijar ta riga ta gane majalisar ceton kasa ta waye mata kai dangance da haka amurka da ta gaba wurin zama tilas sai ta bar kasar nan sai ta yi kokarin tsara wani kalanda na fita wato daga kasar Nijar kalanda da aka tsara akan yarjejeniya tsakanin ta da jami'an tsaron kasar nan wanda a ƙarshe Amurka ta kwashe dakarun nata gabaki ɗaya a watan Agustan da ya gabata. inda daga ciki irin wannan kokari babban janar ɗin da yake kula da sha'anin harkokin tsaro a ƙungiyar nan ta tsaro ta afirka ta amurka da ake kira africom cewa da general kenneth ekman ya bayyana cewa lalle an cimma nasarori da dama kuma wato wannan kwashin kaya na dakarun kasar amurka ga baki daya an samu nasara a kansa bisa ga irin yadda aka fahimci juna tsakanin amurka din da kuma gwamnatin niger ta majalisar ceton kasa wannan tunatarwa da muka yi muku akan wannan kura da aka yi ma dakarun amurka da kuma na faransa mun yi ta ne domin kara. kwarin gwiwa ga al'ummar Nijar a game da irin yadda ya kamata su ci gaba da kokowa da kuma gurmaya saboda tabbatar ma Nijar cikakken 'yancin kanta. A wancan lokaci da wannan tunatarwar da abin ya zama fariya amma a yanzu daidai yake mu tunatar da 'yan ƙasa irin nasarorin da aka cimma a ƙarƙashin goyon bayan da suka ba majalisar ceton ƙasa saboda su ci gaba da irin wannan ƙoƙarin su ci gaba da lunkashi da kuma ƙara ƙaimi da ƙara kaifin hankali da ƙara kaifin lura saboda abin da zai je ya zo bisa ga wannan gugurmaya da muka riga muka shiga cikinta gugurmaya ta ceton kai gugurmaya ta ceton ƙasa gugurmaya ta wa kai domin ƙasarmu Nijar ta samu ta tabbatar da cikakken incin ta a fuskar duniya a yau waɗannan nasarori ga baki ɗaya abin alfahari ne abin godiya abin murna ga duk lahirin al'ummar Nijar sannan kuma abin tunƙaho ne ga majalisar ceton ƙasa a sahun gaba shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa birgediya janar abdulrahman chani wanda shine jagora shine madugun wannan tafiya wacce ba shakka nijar za ta hidda su a wuta kuma 'ya'yan nijar za su ci gara da aka yi sannan za su rayu cikin mutunci daraja kima da walwala da kuma farin ciki insha allahu. A ci gaba da waɗannan labarai, mun sanar da kucewa a ranar shekaran jiya ne ministan da ke kula da albarkatun noma da kiwo Muhammad Alhaji Usman ya jagoranci wata sabga ta karɓar wani kwantena na sanyi domin miƙa shi ga babbar mayanka ta nan babban birnin mai wannan kwantena ya hito ne daga hannun ƙungiyar nan ta sojojin ƙasar Italiya da ke ƙawance ko kuma hulɗa da ƙasar mu ta Nijar inda suka ba da wannan taimako domin dafa ma ita wannan babban mayankar wajen samun wurin aje naman da aka yanka ba tare da ya lalace ba. Dangance da haka bayan an kammala wannan sabgar Alhaji Hayyamu Azu sarkin mahauta na nan babban birnin Yamai ya yi godiya matuƙa game da wannan taimako tallafi da suka samu yana mai cewa. To a wani farko sai mu ma Allah subhanahu ta'ala godiya ya gwada mana wa rana da taimakon da an haka muna. Ko an haka muna wannan taimako muna cikin shirin shi. Eh, kuma mutanen nan ba mu jima da su ba sun kai muna alƙawalla kuma gashi Allah ya sa sun cika kuma sun ce sauran kayan da muke da matsala in Allah ya soya da suna kamuna su kenan mu abin da muke ja da gwamnati ga mutane a kama mu sai mu yi musu godiya kwarai Allah ya sa kuma su cika mana burin mu kontina shi a mana amfani kwarai tunda mu abin da matsalar mu wajen sai da nama in ka sai da nama kai saura muna son mu samu inda za mu aje shi shi ta da kyau amma kana tsira nama cikin haɗuwar gaba kasa cikin kwantina bai yi tuwa lahiya lau to ka gani dole ka sai sa ka haɗu kenan ba sai mu ci babban taimako na wanga duk da ka za mu ka samu abin ka aje ka su to lahiya lau ka shirya su lahiya lau ka gani ki sai mu ce babban taimako na mu ma muna fatan da Allah ya sa da alheri na muna godiya da minister da da governor da sun ka zo ka san ka mana wannan ziyara ai kowa ga ziyara wani girma na mun gode kwarai Allah ya saka da alheri sai mu karkare waɗannan labarai namu da kuma wannan taro da aka yi na sallah addu'a da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar ma Nijar zaman lafiya da kwanciyar hankali arziki da wadata an gudanar garin Junju a masallacin Juma'a a ƙarƙashin jagorancin haɗin gwiwar ƙungiyoyin kwararen hula na Nijar mai suna sinerji waɗanda suka yi tattaki na musamman domin zuwa a cikin wannan karkara ta Junju saboda ci gaba da wayar da kan 'yan ƙasa a game da muhimmancin sa ido wajen taimaka ma jami'an tsaro domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar nan. Abokan aikinmu daga jihar Doso sun aiko mana da wannan rahoto don jin ƙarin bayani. Ziyarar dai da magabata na kungiya mai kula da daidaita ayyuka na kungiyoyin horar hula da ke nan ƙasar ta mutan Nijar sun kayi a nan yankin Gyungyu da ke cikin jihar ta Doso sun yi shi ne bisa tsari na wayar da ma al'umma kai bisa zamantakewa cikin sulhu da kuma kwanci hankali ga karin bayani ta hanya Kadiri Bubakar Usaini ɗaya daga cikin mambobi na wannan tawaga. mu da muke yi mu a ƙungiyarmu ta synergy ta organization na society civil ta ƙasa muna yin ta ne saboda kunga tun da aka fara wannan kokowa ashirin da shida yan albarka wannan sojoji masu cutan ƙasa suka zo kokowa ce wadda ake yi ta ƙasa duka kuma duk ɗan ƙasa ya kamata ya zo to wannan kokowa ta sa kun san akwai da zamne tsaye akwai tashi hankali da ake so a cikin ƙasar mu da mu 'yan ƙasa duka mu Nijeruwa muka wuto muka ce ba mu raida ba ba mu raida yau ba mu raida gobe kuma muna tsaye muna yi mun tsayin tsayin daka da sai mun ga karshen wannan wanda suke ce sai su mu su mu abun da ya ture ma buzu naɗi to mu kuma za mu ganin bayan su Allah ya raida kuma za a gayi za a ce mun ga bayan su kuma Nijar ta zama ƙasa wadda ake so ta zama mun abu uku ne suka kamu nan junju shine na farko za mu zo mu gode ma malamai da shugabanni na junju da jagororin na dungu da su mutane malamai masu addu'a magada annabawa don shugaban ƙasa ya gai tun harko babu bindiga babu takobi ko yuka da ya kai addu'a addu'an nan da ake nan gayi yan ƙasa suke yi da wannan kunutu da ake yi wallahi wallahi wallahi sun matallahi ita ke nan ga kare mu kenan kan mutane su ga kamar nasaru sun ta an ci galaba za a barin addu'a yanzu ne kamata ƙasa take son addu'a saboda barazana tana yi yawa ta yi yawa yanzu ma ne ake na ana ta muna barazana lokacin da su a nan nasaru suka ta kenan yanzu ne kasa take so addu'a shugaban kasa yana son addu'a majalisar tsoron kasa tana son addu'a saboda addu'a ita ke sa su su ɗauki kudurori na kwarai wanda za su sa talaka da kowa 'yan ƙasa kowa ya shi daɗi saboda shi ne muke kira ga duka 'yan ƙasa da malamai magada annaba uwayen mu kakanninmu kuma na jundu musa suna yi suna wannan kokari da su da prefensu to su ci gaba da sarkin su kuma su ci gaba da wannan addu'a karatun Qur'ani shine kamu yau na biyu kuma mun zo don mu jan hankalin yan ƙasa dan ana ta ce ce cikin ƙasa ana zancen kwanci hankali babu shi ai daga nan ga cikin ta ginjune mutane za su shigo su yaƙi Nijar ƙarya ne mun san da Juju ba su reda za mu ji hankalin su duk wanda su gani wanda ba su reda da shi ba a san shi ba ko ma an san shi an ga yana wata take-take sai a yi kokari a je a gaya ma shagurori duk abin da su gani da ba daidai ba sai su gayi shi ne muke so mu ji hankalin matasa su da suke cike dare suna shiga kuma gungu-gungu su bude hankalin su su bude idanun su diba abin da ake nan gayi ba daidai ba ne su ka nasu gudunmawa in dai kokowa ta ƙasa ce saboda ƙasa ka samu incin kanta yadda ga shagurori za mu suke nan gayi za mu yi shi ko ina ne tunda mun sa Allah gaba kuma mun sa akwai addu'a kuma a ci gaba da addu'a addu'a ita ce wannan misil ita ce arm nuclear addu'a addu'a mu musulmai ne kuma ɗiyan musulmai mun gode mu Allah da wannan da ya mu musulmai kuma za mu gwada musu da musulunci yana bisa kahirci har gobe tun da wannan musulunci shi da shi za mu yaƙar su da addu'a addu'a ita ce gaba mu ma jagororukan mu addu'a mu ma jami'an tsaron mu addu'a mu ma kasan mu addu'a mu ma shugabannin mu addu'a Allah ya kare kasan mu bancin wannan bayanai an gudanar da sallah ta juma'a a nan babban masallacin juma'a da ke birnin na Junju inda an kai kunutu da kuma fatiya don roƙon Allah mai kowa mai komi ya saukar da kwanciyar hankali da kuma ni'imar tashi ga kasar mu sannan an ka mika lambobin yabo ga kantoma na gunduma ta Jinju Captain Hamma Sukunde da kuma limami na babban masallacin juma'a da ke nan a birnin na junju to madalla masu kallon mu da sauraron mu da fata Allah mu madaukin sarki zai ci gaba da kare kasar nan ya tabbatar mana da zaman lafiya kwanciyar hankali arziki da wadata a nan muka kawo ƙarshen waɗannan labarai ne sai kuma gobe idan Allah mu madaukin sarki ya kai mu za ku ji mu dauke da waɗansu labaran assalamu alaikum